إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكون قلت يا تاتا بتغى الله وبنجزم تالكي mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da uku, wanda yi daidai da ashirin ga watan agusta shekara ta da ashirin 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da 39 yakubu avenue daura da gadima road anguwar mi jihar kaduna wannan ƙasar mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin mako mako a cikin wannan masallaci mai albarka inda muka kwana a cikin suratu abasa wato sura ta biyu daga cikin surorin alkur'ani cikin an ɗanko daga fatiha a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri wannan shine majalisi na goma sha biyu mun kwana a aya ta ashirin da takwas a cikin wannan sura yau da izinin allah za mu tashi a aya ta ashirin da tara inda Allah madaukaki yake cewa wa zikunan wa nakhla أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا فإذا جاءت خليفته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة Allah maɗaukaki yana ambatan ni'imomin da ya yi wa ɗan adam wannan yana daga cikin rububiyarsa don ya tabbatar da uluhiyarsa abin nufi shine Allah yana tunatar da mu ni'imomin da ya mana daga cikin aikace-aikacensa saboda mu san cewa wanda wannan ni'ima a gare mu shi ya fi cancanta a kashi da ibada sa'annan kuma shi ya fi cancanta abu kansa, kuma shi ya fi cancanta a yi imani da abin da ya yi umarni a kansa ko kuma hannun da ya hani a kansa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci wa inaban wa ba sai ce wa zaitunan wa nakhla daga cikin ni'imomin da yi wa ɗan adam wa zaitunan akwai zaitun wa nakhla da kuma dabino zaitun Allah ya tunatar da Qurayshawa ni'imar da ke cikin zaitun da abin da Allah ya tattara a wannan lokaci shi sa Allah da kansa ya rantse da wannan itaciya ta bishiya a zaitun ce watin wa zaitun وطور سيئين وهذا Allah ya rantse da aure shine شيني Sannan أنه والزيتون دا كما زيتون hikimar da ke ciki kamar da malaman tafsiri suke cewa duk abinda da kaga Allah ya rantse da wannan abin to akwai sirri da kuma girma na wannan abin kaɗan daga ciki shine zaitun ana cire mai daga cikinsa sa'annan kuma akwai kallo na zaitun sa'annan a cikinsa ana fitar da ruwan zaitun sa'annan kuma a cikinsa akwai ruwa wanda idan kasha mutum da diabetes zai saukar da wannan sigan da yake tare da shi sannan kuma mutumin da yake da hawan jini idan yana shansa zai daidaita wannan matsalar sa'annan kuma a cikin fa'ida da ke cikin zaitun nan idan mutum na da kidney stone da ake magana idan aka haɗa zaitun da lemun tsami da zuma lemun tsamin ana markaɗa shi haɗe da ɓawon sai a tace shi da rariya sannan a haɗa shi da zaitun mai kenan sa'annan kuma a haɗa shi da zuma da safa kafin ka ci komai ka sha da rana kafin ka ci abincin rana ka sha sannan da daddare kafin ka kwanta ka sha duk wani markaɗe da ke cikin jikinka zai daidaita maka shi in mutum ma yana da high blood pressure ne zai daidaita maka shi sa'annan mutumin da ke da ciwon sanyi shi ma idan ya sha shi yana masa amfani sa'annan kuma mutumin da ke da ciwon mara idan ya sha shi zai masa amfani ina fata an gane to kaga zaitun sa'annan shi ne man da bayi da kwalastara a tattare da shi kaga ashe kenan yana da sirri shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi sa'annan kuma garinsa ana magani da shi shi ne ana markaɗa shi a daka shi shi ma idan aka haɗa shi da zuma ana sha wanda yake da matsalar sanyi yana taimaka masa idan an haɗa shi da wato kanunfari, da citta da kuma wato zaitun ɗin da kuma habbatis sauda aka haɗa shi da zuma ana sha zai masa wannan magani ashe kenan Shi ne ya sa Allah subhanahu wataala ya ambaci wa zaitunan wa nakhla sannan ga dabino shine ne ɗin da bakteriya baya hawan baya cutarwa saboda amfanin da yake da shi kaga yana gyara ciki sannan idan mutum yana da matsala ta wato ɓaciwan ciki idan ya cin wato yana cin nama da yawa cikinsa na lalacewa dabinan nan za a markaɗa shi a cire ƙwallon a markaɗa shi a jiƙa shi ya yi laushi sai a markaɗa shi da blender in aka markaɗa shi a tace da rariya ya dinga shan ruwan ko me za ka ci na nama ko da ka haɗa da kiki ba abin da zai maka ina fata an gane wannan abu na gaba dabino idan ka ci kwaya bakwai kafin ka ci komai da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin ajwa yana kare mutum daga sihiri da sammu duk wanda zai ma sihiri ko sammu in dai ka ci wannan dabinan guda bakwai imamu nasir sa'adi wato nasir sa'adi a cikin wato bayanin da a karkashin sharhin sahihu muslim da ya zo kan hadisin sai ce to ai ba ma ajuwa kadai ba har ta dabinan nan idan ka ci kwaya bakwai kafin ka karya shine abin farko da ka fara ci a cikin ka to in Allah ya yarda duk sammun da za a baka ka ci ba zai tasiri a jikin ka ba sa'annan kuma duk sihirin da aka hada maka in dai na ci ne ko da ka ci shi ba abin da zai maka na tasiri a jikin ka kaga akwai sirri kenan ko sa'annan kuma dabinan nan shine daga cikin sinadarin da yake da shi farkon abin da ɗa ake so ya fara ci a bakinsa idan ya zo duniya kafin ya fara shan nonon mamansa shi ne tahanik da manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda yana da sirri da sinadarin da ke buɗe hanji ya yi flushing ɗin duk wani abu a cikin yaro saboda ai yanzu zai fara cin abinci da ya zo duniya da abincin da yake ci yana ci ne ta hanyar cibiyar mahaifiyarsa Cibiyar nan da ke jikinsa yana haɗuwa ne da mahaifar mahaifiyarsa idan ya ci abinci in ta ci abinci yana shiga ya narkaɗe ya narke ce ya bi ta wajen da yake samun abinci ya ci kenan to yanzu ya zo duniya wannan sistem ɗin jikinsa bai saba ba to wannan sirrin idan ya sha zai masa flushing ɗin duk wani abin da zai ƙara mai kuzari da kumari da in ya fara ci ba zai mai komai ba to ne Allah maɗaukaki yake ambatar sirrin da ke ciki shine cewa zaitunan wa nakhla da kuma zaitun da dabino ina fata an gane dabino ana cin sa haka sannan kuma kan yi tuwansa dabinon nan a daka shi in aka daka shi zai koma kaman tuwo kaman tunkuza sai a sa mai wannan ɗan abin kaman na gyaɗa ko kuma wannan ƙwallon da ke jikin ƙwallon kashu kasan aka soya shi wannan abin yana kaman gida in aka cire shi aka hada shi da dabino shi ma haka yana da amfani sa'annan kuma yana da albarka dan shi sa manzo Allah ya ce ni'ma sahurul mu'min as'atam madalla da sahur din da ka ci dabino da shi shi sa malamai suka ce sahur din da ka ci dabino ya fi lada akan sahur din da ka narki tuwo ko ka shayi ina fata an gane to in kana so ka raya wannan sunna idan ka ci tuwo sai ka samu dabino kwaya uku ko kwaya daya idan ka ci kaga ka hada ka raya wannan sunna saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sa sa'annan kuma sirrin da ke ciki idan aka azumi manzo Allah ce ka ci kaga zai ƙara buɗe maka makwarara na jiki da blood vessels ɗinka duk zai buɗe maka shi kuma ya maka amfani a jiki saboda haka yana da sirri mai yawa wanda dalilin haka Allah ya tunatar da larabawa saboda inda suke rayuwa dabino shine mafi galibi to shine Allah subhanahu wataala ya ambace shi kaga mu yanzu hatta waɗanda ba mu ba sun gano sirrinsa sai kaga wanda ba mu ba ya je wajen mai dabino ya siya kwano ɗaya ko me ya dalili saboda likitocin zamani sun gano a bincikensu da irin fa'idar da yake da shi kaga mu kuwa yi da daɗewa Allah ya riga ya gaya mana ko saboda haka ba sabon abu bane mu a wurin mu sai dai kila karancin bincike da ilimi ya sa mutum kan sirrin da ke karkashin ba to Allah maɗaukaki ya ambaci wato dabino sai ya ce wa hada'iqa ghulba da kuma hada'iq jam'u hadiqa shine gonaki Allah madaukaki yace wa hada'iqa gulba da kuma gonaki shine albasatin Imam Hassan al-Basri da kuma Qatada as-Saddusi daga cikin ɗaliban makarantar halin eh, Iraq Kufa kenan ah, suka ce gulba shine nakal ghilazun kiramun wato dabino wanda ke da kauri wanda ya lullubu haka suka fassara wato gulba amma abdullahi dan abbas madrasatu ali makka kenan da ɗalibinsa mujahid bin jabar sun fassara shi akan cewa gulban din nan kullum altaffa wajtama'a duk abin da ya haɗu ya taru shine ake kira gulba bi ma'ana abin da ake nufi da gulba shine wa hada'iqa gulba da kuma gonaki wanda ya cika da kayan marmari da kayan shuka wanda manomi idan ya shigo zai burge shi saboda kayayyakin sun yi albarka sun taru yace to abin da ake nufi da gulba kenan wannan haka ya nakalto shi wato ibn jarir tabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan da ya zo tafsirin wannan aya a mujallaji na 23 shafi na 200 da 27 da ya nakalto wannan magana sai Allah maɗaukaki ya ce wa fakihatan wa abba da kuma fakiha shine kayan marmari mangwaro gaiba lemu da sauransu duk wani kayan marmari shine ake kira fakiha To Allah ya ce wa fakihatan da kuma kayan marmari wa abba da kuma ciyawa wanda dabbobi suke amfani da shi wajen cin abinci da ke gina jikinsu da shi wannan abdullahi ɗan abbas ya ce abinda ake nufi da fakiha shine ce alfakihatu kullama kila rutuban duk abin da aka ci shi ɗanyensa shine ake nufi da fakiha shine duk wani kayan marmari wal ne ce ma min ardu a ta'kuluhu ad Shi shine abin da ƙasa ke fitar da shi na yayi ko ciyawa wanda dabbobi ke ci wala ya an-nas amma mutane ba sa cin wannan ya nakalto wannan maganan daga imamu ibn jarir ne tabari a cikin tafsirinsa haka imamu ibn kathir ya ambace shi a tafsirinsa to a karkashin wannan ayar sun fassara wasu sun fassara shi da alhashish lil baha'im cewa ciyawan nan da dabbobi suke ci dabbobin ni'ima wannan na ɗauko maganan a cikin burul mansur na imamu asuyuti da yi shi a kan ilimin hadisi littafi ne na tafsirinsa a mujalladinsa na takwas da ya ambaci wannan ko abu ubaida alkasim bin salam da ibrahim attaini sun ce su'ila abubakar siddiq an tambayi da na abubakar siddiq allah ya kara yadda a gabisa an qaulihi ta'ala kan ya fassara musu fadin Allah madaukaki wa fakihatan wa abba فقال أسماء أي سماء تذلني وأي أرض تذلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم سيدنا أبو بكر يتشي وتسمى ذات للبني ونقصني زي لوكيني idan na furuta kalma a kan littafin Allah abin da ban sani ba saboda aka kafa tambaye ni ban sani ba sai da na abakar siddiqul umma aka ma wannan tambaya cewa ban sani ba baya rage maka daraja yana ƙara maka kima da daraja ne kuma duk ilimin da mutum yake da shi dole akwai wani abin da ya boyu gare shi wanda ke can ƙasan ƙasansa kuma Allah ya sanar da shi wannan kuma baya rage masa darajarsa a matsayinsa na mai masani ina fata an gane sau ilimi kamar teku yake iya iyan da za ka yi sai dai ka gama iyo ba za ka kuɗi shi ba tunda har Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka tsara min ilimi fa min babu aula kowa ma ya nemi ilimin ko kuma ya nemi ƙari Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yake samu daga ubangijinsa amma duk da haka Allah ya ce ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi kaga ne abin da ko da yaushe mutum baya taɓa ƙoshi da shi zai nemi ƙarinsa a ya amfane shi duniya kuma da lahira idan ya yi aiki da shi wannan asari Imam al ya ambace sa a cikin tafsirinsa Ma'alim tanzil mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da tara da ya zo kan wannan aya har ila yau imamu ibn jaririn na tabari ya ambaci ƙarƙashin wannan aya wata rana sayyidina Umar Anas bin Malik yana tare da sayyidina Umar an karanto masa wannan aya wato wannan sura masa wata walla har aka kai fadan Allah madaukaki wa fakihatan wa abba kamar yanda yazo a hadisi a cikin mustadrak na Imam Hakim mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya lokacin da Anas nan Malik yake ba da labari an tambayi sayyidina Umar bin Khattab akan wannan bayan an jero ayan an daidai wajen sai ya ce qala sai sayyidina Umar ya ce arafna al-fakiha wa man abba yace mun san abin da Allah ke nufi da fakiha amma abban nan wani irin ciyawa Allah ke nufi kaga anan sayyidina Umar yana so ya ayyana asalin ciyawar Allah da ya ce ciyawar da dabbobi ke ci ba shi kenan ba a tsaya a haka to sayyidina Umar da ya faɗi haka sai Anas dan Malik ya fahimci sayyidina Umar yana so ya ɗora wa kansa wani takallufi wanda Allah bai ɗora masa ba ya gano wani irin nau'i na ciyawa Allah ke nufi to nan sai sayyidina wato Anas dan Malik ya ce inna haza lahu takalluf ya ce kai sai na umar suna ɗaura wa kanka wani nauyi ne da Allah bai ɗaura maka ba Allah ya ce abba shi kenan ka tsaya a kan, wato ciyawan dabbobi ke ci kai kala kala ne ko sai ka tsaya a kan haka kaga yadda sahabbai suke gyara wa juna idan wani suka ga kaman yayi abin da yake kuskure ne kai na umar fa yana matsayin menene yana matsayin amirul mu'minina Anas dan Malik ya gaya masa wannan kalma yana fata an gane kaga sabanin mu mu a yau ina fata an gane wani ya kalle ka kai wani abu ya ce ba haka bane sai ka ce in yaro ne ka ce me yare yana ka ko ka ce ya ma a cin fuska yaron da ka haifa makamancin haka ina fata an gane saboda wannan tarbiyya ce sahabbai suka ba suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gaskiya ko a bakin waye zaka karɓe ba kallon wanda ya faɗi ba ina fata an gane in kuwa a haka ne da ba za a karɓi gaskiya a bakin da yahudi ba hadisi ya inganta a cikin sunanin kubra na imamun nasa'i wani ba hude ya kalli manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kuma kuna shirka ina fata an gane ba hude ne bai faɗi kalman kuma kuna shirka ba sabon ka suna cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammad ba ai shirka ne sai manzo Allah ya ce daga yau duk wanda zai magana ya ce ma sha Allahu faqat in Allah shi kadai ya ga dama shi kenan sai a ce dan hude ne faɗi wannan kalmar ba za a karɓa ba ina fata an gani shine imamu zannuji yace wal haqqu maqbulun wa in min jahilin awwalau min jahilin gaskiya ana karɓa ko da a bakin jahili ne nan ga shedan Abu Hurairah ya kama shi kuma ya gaya mai sirrin da ke cikin ayatul kursiyu kuma manzan Allah ya tabbatar da hakan gaskiya ya faɗi ya ce sadakaka wa huwa kadhubin abin da ya faɗi gaskiya ne amma makareci ne an gane kaga wannan ana nuna maka tarbiyya kamar yadda Anas dan Malik kaga yaro ne dududu lokacin da aka zo Makka aka zo Madina aka zo hijira bai wuce ɗan shekara goma ba ina fata an gane kaga a lokacin kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ɗan shekara hamsin da uku shi kuma sai da Umar yana ɗan shekara arba'in ina fata an gane kaga tazaransu da anas shekara nawa talatin kaga ya haife shi ko? ya haife shi ko? kaga duk da haka ya ce wannan kana ɗaura wa kanka wani nauyi ne wanda Allah bai ɗaura maka ba wannan asari imamu ibn jaririn tabari ya ambace sa kuma ya ce isnadi ne ingantacce shi sa imamu ibn kasir da zo tafsirin ayan sai ce wannan maganar wannan asari an dauke shi ne bi ma'ana sayyidina umar ya yana so ya gano wani irin ciyawa ne sai ya gano sa shi yasa Anas dan Malik ya faɗi wannan kalman bi amma ba wai ya masa tsageranci ne ko kuma ya masa rashin ladabi ba sai ya ci gaba da cewa wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba sai ce me mata'an lakum wa li an'amikum Allah ce duk wannan abin jin daɗi ne gare ku da kuma dabbobin ku. saboda duk wa'annan abin ku za ku amfana dabbobinku ma za su amfana idan kuka yanka su za ku ci dabbobin kuma za su gina muku jiki ku samu ku yi ibada to wannan Allah yana tuna mana ni'imomin da yi wa ɗan adam kenan dan mutum ya koma zuwa ga Allah duk wani abu ya shige maka duhu to mai da al'amarinka zuwa ga Allah Allah shi kadai ne zai iya warware maka duk wata damuwa idan ka shige ta amma dan adam bai isa ya warware maka damuwarka ba sai Allah to yanzu kaga an ambaci ni'ima to yanzu za a ambaci kiyama saboda kaga in an ambaci ni'ima to ka sani cewa fa akwai kiyama kuma kiyaman nan idan ka tana da ni'iman nan kuma kana neman ni'imar kiyama kaga za ka kiyaye ni'imar saboda ka samu dacewa ina fata an gane shi sa abdullahi bin eh, mubarak yake cewa wa hal afsada dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha wai babu waɗanda suka lalata addini sai sarakai da kuma mugayen malamai da kuma masu bauta ce su suka lalata addini don yanzu kaga idan shugaba ya ce dole sai an yi kaza ko da abin ya saba addini me za a yi dole a yi shi ko kaga ɗaya kenan shi kuma malami da ya ce mugayen malamai shine ya ɗauko aya ya markwaɗa ta ina ba ta an gane ya juya ta saboda cimma burin kaga zai lalata abu kama wata yarinya ɗaliba ce ta kira take ce min wai wani ta ce wai malamin haka ta ce malamin na ce ba malamin ta ɗan iska ne na ce wai ya ce wai yana son ta ne ne wai yana so ya taba ta ne ta ce ba haramun mani sai ce a'a ai Allah ce wala ta su in? ai Allah ya ce kada ka taba ta mummuna kin ga kin an taba ki dadi ki ji saboda haka ba laifi ne kaga su su'in kenan ko kaga wannan ai kaga zai halaka ta ko kaga inda ba dan Allah ya taimake ta ba hatta iya kirana sai ta sallama jikinta ko shi ne sai na ce mata a ɗan iska ne ya ce malam ne na ce wallahi ɗan iska ne ki guje shi kaga irin wannan kamar yadda abdullahi bin mubarak ya faɗi ke nan dangane da wannan sai allah maɗaukaki ya ce fa'iza ja'ati saha duk lokacin da mai goɗe kunnuwa na mutane kuki shine kiyama yana daga cikin sunan alkiyama saboda asaha kamar yadda abdullahi dan abbas ya fassara ta akan cewa ismun min asma'i yawmil qiyama yana daga cikin sunayen ranar tashin kiyama azzamahu Allah wa hazzarahu ibada Allah ya girmama sa kuma ya kawatarwa bayinsa ne dalili saboda bala'in da ke ciki haka imamu ibnu Jalil. da imamu ibn kasir saka ce sai ce abin da ya sa aka kirasa da wannan ibn jarir ya ce la'allahu ismun linnafhati fi sur ya ce suna ce daga cikin sunan busa a ƙaho tunda israfil an bashi ƙaho wanda zai busa wanda duka duniya za ta mutu kowa zai mutu sai wanda Allah ya ga dama kowa zai mutu a duniyan ba wanda zai yi motsi sai wanda Allah ya yi togaciya cewa ba zai mutu ba to shine ya ce to wannan saha ana nufin wato suna daga cikin sunayen ranar tashin kiyama imam al-bagawi a cikin tafsirin sa alimul tanzil ya ce abinda ake nufi da asaka sai ce ya'ani saihatu yawmal qiyama kuji da ƙara na ranar tashin kiyama shine ake nufi da wato asaka saboda me yace tana doɗe kunnen ɗan adam summiyar bi zalika imam al-bagawi yace an kira ta da wannan suna ne li'annaha tasukhu asma'a asma tana doɗe kunnuwa ai tubalig fi isma'iha hatta takadu tasummuha tana kaiwa makura a wajen ƙara da kuki har tana gab da ta doɗe kunnen mutum da daina ji saboda bala'in abin da zai faru sama fa za ta tsage yanzu idan an yi tsawa ba duk hankalin mutashi yake yi ba kuma tsawon nan fa iyakanta gajimari gajimarin nan take sama iyakan tsawon nan daga gajimari take fitowa ina fata an gane to shi ne Allah ce to wannan tsawar idan ta zo za ta hargitsa mutane shine ranar tashin kiyama saboda sama za muna kallo sama za ta tsage mala'iku su fito na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai shi wa yau mata as-sama'u bil ghamami wa nuzila mala'ikatu tanzila Ranar da sama za ta tsage da bajimarinta duk za ta tsage mala'iku za su dinga saukowa ɗaya bayan ɗaya sannan ƙasan nan da muke kai za a nannaɗe ta kamar taburma haka manzo Allah ya ce ya faɗa haka a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukaki yau ma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Imam al-Bukhari nana Aisha ta sai ta ya tashi tace aina nas yawma idhin aw waqta idhin ya ma'aikin Allah to ina mutane a wannan lokacin tun Allah ce za a warware kasan na duniya za a nannade ta za a kwashe ta za a kawo wani sabon ƙasa a zuba a duniya saboda a wannan ƙasan da muke an yi shirka an yi bid'a an yi zubar da jini sa'annan an yi alfasha iri-iri an yi abubuwa na sabon Allah to ƙasan da za a yi mana hisabi a kai ƙasan da ba taɓa saba wa dokar Allah ba ku za a nan naɗe sai manzo Allah ce mata fa'al jisr ala matni jahannam mutane suna kan wato gada a kan saman wutan jahannama a wutan jahannama sai a ɗauko gada a ɗaura a kai to wannan gadan za a ɗaura dukkan ma'anan kowa zai tsaya a kai sai an gama nannaɗe duniyar sannan sai a zuba sabuwar ƙasa sannan sai a saukar da mu na mahaukan to a kanta ne za a mana hisabi wannan shine bala'in da ke ciki shi sa Allah ya kira ta as-sakha saboda yanayin lokaci an ce an fara ruwa za mu haƙura mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu a mako mai zuwa insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi daga fa idza ja'at as-sakha subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk